الرحمن الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da sake saduwa wannan lokaci mai albarka a yau lahadi a shida ko bakwai bakwai ga watan safar shekara ta 1436 bayan hiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina daidai da talatin ga watan sha daya shekara ta dubu da goma sha hudu miladiya muna cikin wannan littafi na kamun jana'iz wa bida'uha na babban malami sheikh muhammad Nasir din albani rahimahullahu muna matsalan da muke bayani a kanta akan sallah akan gawa a jiya mun yi bayani malittafi ya kawo mana matsala ta saba'in da daya cewa ya halatta yi sallan jana'iza a cikin masallaci in ta kama a yi ya kawo mana hadisi da yake nuni akan haka hadisin da aisha ta ruwaito wanda Sa'adu bin abi waqqas a lokacin da ya rasu matan annabi sallallahu alaihi sallama suka aika a zo masu da shi ta masallaci su yi masa sallah kafin a fidda shi sabbai suka yi ta mamaki suka ce wannan bid'a ce ya aka yi za a shigar da gawa masallaci sai aisha take tunatar da su ai akwai wasu sahabbai guda biyu yan uwan junawa da gane sahal da suhail ya wata mata da ake kiranta bai ba wanda a masallaci aka masu sallah wanda annabi ne ya masu sallah sai aisha ta tunatar da su da wannan hadisi ce ya aka yi mutane suke saurin mantuwa akan haka to matsala da za mu shiga shi ne tun da mun ji ya halatta yi sallah a cikin masallaci asali shi ne waje in ya kama a yi za a iya yi to yanzu idan misali za a ce to da cikin da wajen ina fi falala a yi sallah shi ne mai littafi ke faɗi lakin al-afdala الصلاة عليها خارج المسجد نعم شافينا دريدة تلاتين دا biyar tun abin da ya sa naga bugun ba iri daya ba ne to zai daban da nawa matsala ta saba'in da biyu matsala ta saba'in da biyu shafi nawa ɗari da talatin da biyar haka ne daidai ne na haka yana kai ma daidai ne ba iri daya ba kai da nawa ɗari da shida yawwa to a shafi ɗari da shida ya bugu daban-daban ne to shi yasa ban cika ba da shafi ba sai dai matsala nake kira eh matsala ta da ɗaya muka yi jiya za mu tashi ta saba'in da biyu na'am malittafi yake faɗi lakin al-afdala الصلاة عليها خارج المسجد في مكان معد للصلاة على الجنائز كما كان الأمر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم sai dai mala yake faɗi al'afdala abin da ya fi as-salatu alaiha a yi magawa sallah kharijal masjidi wajen masallaci fi makanin a wurin da yake mu'addin da aka tanada lissalati alal jana'iz domin a yi sallan jana'iz a wuri a zamani annabi sallallahu sallama da sallan idi da sallan gawa an tanada musu wuri na musamman da ake sallah kusa da masallaci na wajen baqi'a to da an samo gawa ma da sun zo nan za su je su aje ta ma sai a zo a gaya ma annin sallallahu akwai gawa sai ya fita je mata sallah wani abu ne in ya faru in ya kama to shine sai ayi a masallaci don ya runa ya halatta din ayi a masallaci to sai abin da ya fi kenan kamar yadda kana al'amru ala ahadin nabi sallallahu alaihi wasallam wannan shine al'amari haka ya kasance a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama wa huwa al-ghalibu ala hadaihi fiha kuma wannan shine mafi rinjaye a shari'an annabi sallallahu alaihi wasallam abinda annabi ya fi kenan wa fi zalika ahadith akwai hadisai da yawa da suke nuni akan haka din al-awwal hadisin farko annabi na umar radiyallahu anhu daga abdullahi dan umar Allah maɗauki sarki ya yarda da shi da Umar da shi ɗansa Abdullahi din da babansa annal yahuda ja'u ila nabi sallallahu alaihi wa sallam bi rajulin minhum yahudawa sun zo da wani mutum daga cikinsu su ila zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallama wa mura'atin da wata mace zana ya su yi zina su biyu fa amara bihi ma annabi sai umurni da su wayannan mutanen guda biyu faruji ma a jefe su qariban min mawdi'il jana'iz inda almasjid wannan shine muhallin shahidi kusa da inda ake sallan jana'iza kusa da masallaci ba inda ba ana a cikin masallaci ba a inda kusa da inda ake sallan jana'iza ka kenan sallan jana'iza ba a cikin masallaci har yana da wuri ma in za a kwatanta wuri da haka ake kwatanta shi kusa da inda ake aje jana'iza kusa da inda ake sallan jana'iza kenan kusa da masallaci a nan ake sallah shine ibnu hajar yake faɗi in kuka ga akwai namba ɗaya a wurin qala al-hafiz fil fath imam ibnu hajar a fathul bari sharhin wannan hadisi yake faɗi inna musallal jana'iz wato wurin sallah na jana'iza kana lafiqan bi masjidin nabi hade yake da masallacin annabi sallallahu alaihi wasallama min nahiyati jihati al-mashriq daga ta gabas da masallaci ma'ana masallaci yana kallon kudu ko to ta bangaren gabas inda ake fita in ayi ziyara an gane wuri idan aka yi ziyara wajen annabi sallallahu alaihi wasallama kan za a fita ta haka a kalli gabas to ta nan ɓangaren nan ne ake sallan jana'iza min nahiyati al ta gabas kenan da masallaci ba inda masallaci yake kallo ba inda yake kallo kudu ne a nan to ta gabas a nan yake inji ibn hajar wa qala fi mawdi'in akhar wal musalla al-makan alladhi kana yusalli عنده العيد والجنائز وهو من ناحية al الغرقد wato wurin da ake sallan jana'iza shine wurin da ake sallan idi da jana'iza shine musalla din ta bangaren baqi'a al-gharqad ana kiran baqi'a al-baqi'ul gharqad sunansa kenan to a ta wannan wurin ake sallan jana'iza inji ibn hajar kenan ya ƙara bayani akan wannan hadisi a sharhin da yake yi wannan hadisi al buhari ya rawaito shi وترجم له وللحديث الرابع الآتي سيسام حديث بابي ده حديثي نهدو وند زيزو أننقبا باب الصلاة على الجنائز بالمسلى والمسجد كل والنمباري بابي ديكي بياني sallan kan jana'iza a wurin da ake salla wato inda aka tanada da kuma sallan jana'iza a masallaci sai hada su da babi guda dai sai kawo waɗannan hadisan kaga imam buhari daga cikin abin nan ɗinsa kenan ya nuna nan ana iya sallah a masallaci sa'an nan kuma akwai wurin da aka tanada na musamman sai kulla wannan babu da yake bayani sallan jana'iza akan wurin da aka tana da kuma masallaci aftani hadisi na biyu an jabirin daga jabir dan abdullahi qala mata rajulun minna wani mutum daga cikinmu ya rasu fagasalnahu sai muka wanke shi wa hu li rasulillahi sallallahu alaihi wasallama haisu Ba'ul janaizu sai muka aje shi ga annabi sallallahu alaihi wasallama inda ake aje jana'iza inda maqami jibrilu inda jibrilu yake tsayawa iya kawo ma annabi sallallahu alaihi wasallama wahayi kansa bayar sun gane inda jibrilu yake tsaya ko da yake ba sa ganin shi amma suna ganewa akwai lokacin da ya zo masu ma a matsayin mutum ko istala alaina rajulun shadidu bayadu thiyabi ko shadidu sawadi ash-sha'r kaga ya zo musu sai da ya tafi ne sai annabi ke gaya musu jibril da ta inda yake biyowa inda yake tsayawa wajen annabi sallallahu alaihi wasallama anan ake aka aje wannan gawan don a mata sallah wata rana yakan yi kama da wani sahabi da ake kira da hiyatul kalbi wanda aka ce shi yafi kowane sahabi kyawa a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama to sai ya iya surantu da suran wannan sahabi shi mala'ika jibril in zai zo to a kaga irin wannan sahabbai suna ganin sa kenan a irin wannan yanayi to in kuma sukan gane wata rana yanayin annabi wani abu ya faru aka yi tambayi annabi sai shiru haka to sai su ga ya fara zufa to sun gane ke mala'ika jibril ya kawo masa wahayi ko kuma sai su ga yayi shiru kamar yana karɓar wani abu sai su gane mala'ika jibril ya kawo masa wahayi to sai aka ajiye shi inda jibrilu yake tsayawa sun ma'azan na rasulallah sallallahu alaihi wasallam sai muka ce annabi bismillah an gama bisalati muka masa izini ya zo ya masa sallah alaihi akan wannan gawan faja'a ma'ana fa sallah alaihi sai ya zo yayi sallah hadisin mahallu shahidin da yake waɗi wa za'anahu li rasulillahi haythu tudau jana'iz sai muka aje shi inda ake aje jana'iza kage kenan ba a cikin masallaci ba janana shine wanda yafi shine wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya wazaba yana yi kullum imam hakim da sa suka rawaito wannan hadisi hadisi ya gabata a matsala ta goma sha bakwai hadisi na uku a fakara zayun shafi na goma sha shida وفي an عن بعض أصحاب النبي صلى الله magan ma ba hadithuhu fil mas'alati wato a babi akwai wani hadisi da yazo daga wasu sashen sahabban na annabi sallallahu alaihi wasallama hadisi ya gabata shi ma a matsala ta hamsin da tara hadisi na hudu daga shida da wajen wato fagara ta shida kenan da kuma shafi na tamanin a shafi na tamanin da tara asali hadisi na uku an muhammad عبد abdullahi bin jahashin قال كنا جلوسا بفناء المسجد حيث توبأ الجنائز ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس بين ظهرانينا فرفع رسول فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره إلى السماء في وترانا منكسن شيء أزوني بفناء المسجد أجيف مسلاشي حيث توبأ الجنائز عند أكي أجي غاور وكي كذا لما ba a cikin masallaci ba wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam jalisun annabi a zaune baina zaharanaina a tsakanin shine ma'anan zaharan zai zama ma ga mu a zaune ga annabi a tsakanin zai iya zama ma'anawi in sahabi ke wa annabi sallallahu baina zaharanaina ko baina azhurina mana annabi yana cikinsu a rayi a lokacin to kaga wannan ma'anawi kenan in kuma kamar yadda ya zo a wannan annabi yana zaune a tsakaninsu wannan zama ne wanda yake hissi kenan annabi ga su ga annabi tare da su wannan shine sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya daga kansa zuwa sama ah, muhallu shahid haisu tudau aljanaiz kuma bi fana'il masjid a gefen masallaci kenan kamar nan wajen bishiyar na inda ake aje gawa za ka zo mata sallah shine ma'anan hadisi kenan suna zaune a wajen masallaci wannan imam ahmad da hakim suka rawaito hadisi wa qala sahihul isnad inji imam hakim kenan wa faqahu zahabi zahabi fi talkhisihi wa qarrahu al munziri fi targhibihi wa fihi abu kasir maula muhammad bin jashin awradahu ibnu abi hatim ولم يذكر ce mai littafi ke شيء ما يلتفي كيف إمام هاكم شيء حديثي إن قلت شيء إسنادين إمام الذهبي ما شيء هكذا كما يد إمام هاكم يفعل imam munziri ma ya faɗi haka sai dai a cikin isnadin akwai wani mutum da ake kiransa abu kafir maula ne na muhammad bin jahashin auradahu ibn abi hatim walam yadkur fihi jarha wala ta'dila ibn abi hatim yana da littafi da yake magana akan jarhu wa ta'dil ya kawo suna wannan mutumin bai faɗi matsayinsa ba cewa siga ne ko kuma da'if sai shiru akan sa tarihinsa kawai sai shiru bai faɗi matsayinsa ba وكذلك قال الهيثمي في المجمع مستور إمام الهيثمي شما مجمع شيء مستور أنك شيء مستور بعثم هارين سبيكينا بعثم كو لا يكرن ثقة كو ضعيف سو ما لو سكان فان كلمة مستور وورده ابن هبان في الثقات ابن هبان هذا للتافي الثقات to ya kawo ce wannan littafi a manufansa na wannan littafi ba zai kawo wani mutum sai wanda yake fika ko da ke malamai sun yi a akan wannan ba duk wanda ya ambata wannan littafin kuma fika ba ne don shi yasa sukan ce akwai tasahul na ibn hibban wajen tausi amma kuma in yayi tajrihin mutum to nan kuma baya daukan wani abu saboda yana tasahul wajen tausi amma kuma in kaga har ya kai gari ce wannan ba'if ne to muntaha kenan mutaka magariya kenan ba maganan kuma sake ta'adili wannan mutumin to mafiya ya kawo shi a wannan littafin sa na thiqati wa ma zalika fa qala fihi al-hafiz fi at-taqrib thiqatun ko da yake imam hafiz a littafin sa taqrib at-tahzib wanda muka yi magana sa a kwanaki yake faɗi a nan thiqatun yayi magana ne akan mutane kawai da suke ruwaito hadisi wanda suke cikin kutubus sitta yake faɗi thiqa wa zakara fi at-tahzib annahu at-tahzib at-tahzib din banda taqrib sai ke faɗi annahu rawa anhu jama'atun min thiqati wato jama'a masu yawa daga amintattun mutane su ruwaito hadisi daga gare shi wanda ke nuna masa kenan ce ma amintacce ne haka yake wa annahu wulida fi hayatin nabi an haife shi a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama fa mithluhu hasanul hadisi irin wannan wato hadisin zai zama hasan ne insha Allah ta'ala la siyama fi shawahid ballantana ma in hadisi yazo a wajen shahid ba shahid ba a kan hadisi muke uh, za mu kafa hujja ba akwai wani hadisi da yake magana akan matsala sai aka kawo da ya yi supporting shine ma'anan shahi to a irin wannan ana amfani da wannan hadisi irin nashi din الرابع حديثي نهدو وند أكي من مغانا بايان صدق شيء زيزو أحديثي نهدو أتنباي كينا شيني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشية النبي صلى الله عليه وسلم يا بعد سنر والرسوان نجاشي شيني معنى النعي كينا في اليوم الذي مات فيه أرانا نجاشي يا رسول خرج إلى المسلى سيفت إند أكي سلى فسف بين كاغا بمعنى يفت تقى مسلى مسلى شيكي مسوى النام sanarwa sai dan uwanku ya mutu a kasar da ba eh, ba inda kuke ba ku zo mu je a masa sallah sai annabi ya fita da safai sai aka je a sallah sai ya masa sallah na wannan fasaffa bihim wa kabbara arba'an yayi sahu da safai sai kabbara guda hudu Imam buhari da muslim da wasu suka rawaito hadisi da lafuzza masu yawa daban-daban faqad zikiru ha. مجموعة في سياق واحد مع زيادات أخرى في أحاديث جماعة آخرين من الصحابة وقد بينت ذلك في المسألة الحديث والحديث ترجم له البخاري بما دل عليه من الصلاة في المصلى كما سبق ذكره في في حديث الأول قلت قلنا ينزم غنم مالا ناصر محمد ناصر الدين الباني الله يمسى رحمه ومن الغرائب موقف الحافظ البيهقي من هذه السنة أعني الصلاة على الجنازة في المصلى yana على cikin abin mamaki matsayin imamul baihaqi a game da wannan sunna abinda yake nufi sunnan sallah a wurin da ake wato musalla sallan gawa a musalla ba a masallaci ba fa innahu lam ya'qid laha fi kitabihi al-kabir as-sunan kabir baban fasan da ya zo sai ya gulla babu sai babun da yake bayani akan sallan gawa a masallaci to bai gulla babu da yake bayani akan sallah a waje ba alhali shine asali to shine mai littafi ke faɗi abun mamaki akan haka kila shi imamul bayhaqi ya ɗauki wancan shine asali kowa shine ya sani to babu gata a gulla mata babi sai wanda ake tunani ba kyau shi yasa ya kulla ba kila imamul bayhaqi ya ga ya kalla kama Nasiruddin Al-Albani ta yi mamaki akan wannan wataƙila Imam al dama idan kana magana da mutane akan asali baya bukata ka gaya musu sun san wannan da ba sani bane za a gaya musu haka din fa ya halatta kila Allahu a'lamu amma ina gani manufan Imam bai a sunan din kabir kenan tunda wannan eh yawwa shi yanzu dama kawai wannan shine sallah a waje ne ake yi to sai na so ya gaya mana fa ana iya sallah masallaci sai kulla babi to sai imam nasiruddin albani ke mamaki ya aka yi haka ya kulla babi da yake bayani akan sallah a musalla amma kuma bai kulla babi akan sallah a masallaci ba ma a waje kai ma kafaratil ahadith da fiha tare da yawan hadisai da suka zo akan sallah a wajen kama ra'aita ma annahu da baban mufradan tare da ya kulla babi mai zaman kansa lissalati alaiha fil masjidi wajen maganan sallan gawa a masallaci ma annahu laysa fihi illa hadithu aisha tare da babu wani hadisi akan wannan mas'ala sai hadisin aisha daga wancan nasu bai za din sai ji aisha da ke tunatar da su a wancan hadisin din sun majara ala sunanihi ba'd shafi'iyya fi mukhtasaratihim fa aghfalu salata alaiha fil musalla sannan wasu masu mutane masu bin mazhaban shafi'iyya su ma sai suka tafi a haka cewa sallah a masallaci sai suka manta da ana iya sallah a wajen masallaci kan nawawi rahimahullahu fi minhaj talibin imam an-nawawi yana da littafi minhaji talibin fa qala wa tajuzu salatu alaihi fil masjid kaga shi ma ya halatta kaga yadda ya kawo ya nuna kenan akwai inda ake sallah amma ya halatta a yi sallah a masallaci yana tafiya kan asali ne shi ma imamun nawawi din to ya bi maganan imamul baihaqi kenan walau annahu adafa ila zalika nahau qawlihi wa tusunnu salatu alaiha fil musalla shi mai littafi ke da nawawi ya ƙara da cewa wa tusannu salatu an sunnanta yin sallah alaiha ga gawa fil musalla a wurin musalla la asaba da ya samu daidai an gane yana so a ce ya halatta a yi masallaci amma kuma sunna a waje to su kila sun dauko sunna a waje shine wanda aka fi sani to kuma ya halatta a masallaci to da mai littafin kifari da su yi haka da ya fi musu Ko ga aka ta zalika albajuri imam albajuri kuma ya yi akasin haka din sai faɗi sunna a masallaci shi sai faɗi ok sai faɗa a can kuma sai ya ƙi a masallaci waɗannan shine ne imam al abinda abin da yake nan shi kuma a hashiya ɗinsa ala ibn al-qasim fa qala wa sannu an takuna salatu Alayhi bi masjidin ta gani sai sunna ne ai sallah a masallaci maimakon sunna ne a waje ya halatta a masallaci sai sunna ne a masallaci kenan ya halatta a waje ثم لم يذكر الصلاة عليها في المصلى بيان بتا ما صلى كانت أوجه والحق ما ذكرنا من السنية muke gaskiya dai abinda muka ambata cewa sunna ne a yi a waje amma ya halatta a masallaci to kenan shi yasa tunda wancan na waje sunna shi al-afdal din kenan kamar yadda ya kulla wannan babi ma al-qawli bi jawazi salati alaiha fil masjidi tare kuma da akwai cewa ya halatta din ayi a masallaci li hadisi aisha wa hamluhu ala annahu kana li'amrin aridin ba'idin tare da daukan hadisi saboda wani abu ne wanda ya bijiro wanda kuma ba a gane ko mai bane shi yasa annabi yayi sallah don ya nuna kila halaccin yannahu law kana kadhalika lama khafiya ala sayyidati aisha wa man ma'aha min ummahatil mu'minina wa lamma talabna idkhal janazati ila al-masjid biduni udhrin kida don haka ne da idan a ce abun bai kyau da su Aisha ba su nemi a shigo da gawa masallaci ba tare da uzuri ba wa haza bayyana insha Allah ta'ala الخامس قوله صلى الله عليه وسلم من صلى على جنازة في المسجد فليس له شيء الصحيحة wato annabi ya yi ya faɗi wani hadisi duk wanda ya salla jana'iza a masallaci bai da komi ma'ana ya halarta din kenan wannan shine matsalar da yake ya bayani akan ta kenan za a iya salla a salla asali a waje ke yi za a iya yin sallah a masallaci wane ne ya fi sallah a waje ita ce sunna sai ke faɗi wa yajuzu salatu alaiha bainal la Wala, la yajuzu salatu alaiha bainal quburi mas'ala ta 73 uku ko ko da biyu da biyu kamar maimaiki ne mu yi maimaiki ne mu yi na da biyu wannan nan da uku ya kamata ko na'am da uku ne anan. don inda muka yi jiya shine da ɗaya inda muka taso yau na biyu wannan da uku kenan wala yajuzu salatu alaiha bainal qubur baya halatta ai sallan gawa a tsakanin kaburbura a ɗauke da mana kai ta can inda aka gabarin ai mata sallah wannan wurin baya halatta a mata sallah daga nan daga nan a ɗauke ta a kai ta aka yi sallah a gabari da in aka binne ta ba a yi sallah ba an gane amma ba za a ɗauki gawa a tafi da ita can wajen magabarta a mata sallah ba ta saboda an hana sallah a magabarta shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ke faɗi kada ku sanya gidajen ku kaman magabarta imana ba a sallah kenan to wannan shine mai littafi ke faɗi hadisi Anas bin Malik radiyallahu anhu anna nabiy sallallahu alaihi wasallam naha an yusalla ala al-janaiz bayna hadisi da yazo annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana ayi sallan janaiza tsakanin kaburbura imam ibn al-arabi ya ruwaito hadisin daga barani daga abiya al-maqdisi wajen littafinsa al-hadisul muktara a wajen musnad din anas wa qala al-haytami fi al-majma wa isnaduhu hasanun inji mai littafi kenan walahu fariqun ukhra an anas inda biya yataqawwa al-hadith biha wato hadisi yana da wasu hanyoyi daban a wajen biya daga anas wanda hanyoyin suna ƙara ƙarfafa wannan hadisi kenan akwai ɗan magana game da wannan حديثه وروي وروى أبو بكر ابن أبي شيبة في المصنف أبو بكر ابن أبي شيبة أنا في مصنف يرويته حديث أبو بكر بن الأصرم كما في فتح الباري للحافظ ابن رجب الهنبلي كفي ابن آه حجر akwai كما ibnu رجب alhambali shi ma ya فتح الباري sai kira shi fathul bari ibnu hajar fathul bari to zaka iya gani in ka je sayan fathul bari sai ka san nawa zaka siya na ibnu rajab al-hanbali ko kuma na ibnu hajar al-asqalani ash-shafi'i an gane wannan ba hanbale ne shine wanda ya sharhin kuma arba'una annabawiya yana da rubuce rubuce da yawa shi ibnu rajab al-hanbali babban malami ne sosai wanda kuma malamin hanabila ne muhaddis ne kuma to ya ruwaito ya kawo hadisi an anasin kana yukrahu an yubna masjidun bainal quburi an karhanta a gina masallaci tsakanin kaburbura wa rijaluhu thiqatu rijalu shaykhain wa yashhadu lil hadithi ma tawatara an an-nabi sallallahu alaihi wasallama min an-nahyi an ittikhadhi al masajida kuma yana daga cikin abin da ke nuna wato ƙara ƙarfafa wannan hadisi abinda ya tabbata da hadisai masu yawa ingantattu daga annabi sallallahu alaihi wasallama da yake faɗi annabi sallallahu ya hana a riƙe makabarta ya zama masallatayya ko a gina masallaci a tsakanin kaburbura annabi ya hana wannan faqad zakartu ma warda fi zalika fi awwal kitabi shi mai littafi nan yana da wani littafi kuma tahzir sajid min ittikhadhi al-qubur masajida wato tsoratarwa mai sallah ko mai sujjada wajen rikon makabarta su zama wurin sallah littafi iyakansa bai dan karamin littafi ne kuma mai kyau kana son hadisai da suka nuni hani akan sallah makabarta kuma in ka samu wannan littafin magana ya gare simora ta kuri kenan to shi kullum yakan ɗauki matsala ɗaya sai ya yi ta'alifi a kanta kullum malamai suna faɗi in ka samu littafi da aka yi ta'alifi a kanta a kan matsala guda ɗaya to ka neme shi ka karanta ka gama da wannan matsala kenan yanzu abin da shafi jana'iza in ka karanta wannan ka fahimci littafin ba ka buƙatar wani abu kuma in ka ɗauki sifatu salati da yake faɗi sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam min at-takbiri ila taslimi ka annaka taraha sifa yadda annabi sallah daga kabbaran harraba zuwa sallama kaman kana kallo in ka karanta shi ka fahimce shi ka gama da abin da ya shafi sallah in dai maganan sallah ne to duk wani hadisi duk wata matsala akan sallah zai kawo ta a wannan to haka abin da ya shafi wannan to duk littafi da aka rubuta shi akan matsala daya to yana da kyau mutum ya dauki littafi ya karanta shi don ya gane duk hadisan da suka zo akan wannan matsala yana da kyau to shi ke faɗi yana da wannan littafi da yake tsoratarwa mai sallah yin sujjada a tsakanin kaburbura ko a riƙin masallatayya a kaburbura wasu askur ha fil mas'ala a mas'ala ta ɗari da ishirin da takwas fakara wato na tara mutum zai malami zai ambaci wannan hadisan da suka zo akwai kuma bayani da ya a wajen bidiyo'i duka zai kawo su a can gaba a mas'ala ta saba'in da hudu ko sai ga gyara wa yaqifu al-imam rajul yanzu yanzu da gawa kenan mun gane inda za a yi sallan gawan ko an ɗauke ta an kai ta wurin an aje ta to ina liman zai tsaya ga gawan shine matsalan da za mu tashi a yanzu har yanzu ba mu fara sallah ba tukuna tun da aka faro wannan maganan sallah matsaloli daban-daban ya kawo su wanda in ba wannan littafin ba inda za ka same su to ina liman zai tsaya wa yaqifu al-imamu wara ra'asin rajuli idan zai yi sallah in namiji ne daidai kan namiji kan anan zai tsaya wara don shi namiji yana eh, mutumin yana kallo ina qibla kenan ya sai tsaya ta gayyansa kenan daidai kansa anan ne ake so imam liman ya tsaya in zai yi sallah in gawar ta miji ne ta namiji ko wannan shine wa wasaɗal mar'ati idan mace kuma fa a tsakiyar ta zai tsaya sabanin mazhaban malikiya su sai suka akkata suka ce in namiji ne a tsakiya in mace ce kuma ta kanta haka malikiya suke tafiya in ka karanta littattafansu suna da nasu tawili sun ce mace ne saboda kada liman ya ga jikinta irin an ɗaure ta wani abu da irin wannan nasu na abin nan to gaskiya hadisai da suka inganta shine abin da mai littafi ya kawo in namiji ne ta kai in mace ne ita ce ta tsakiya su kuma malikiya sun suka ce in namiji ne a tsakiya in mace ne ta kanta to sabanin wannan sai da kada mutum ya ji wannan ya zo kuma gobe karanta wani littafi risala ko ya gani an ce waya kifu inda ra'asil mar'ati wa wasatir rajul ya ga to me haka kuma to akwai hadisai da yawa da mai littafi zai kawo mana wannan mas'ala shi ma maliku din yana faɗi idan hadisi ya inganta Shi ne mai ine mazhabata abin da yake faɗi kenan kullum ce ku dinga kallon hadisan annabi da ayoyin alkur'ani duk lokacin da kuka ga nayi magana sai ga ayan alkur'ani ko hadisin annabi ya sa magana na ce ku tawa ku ɗauki alkur'ani ko hadisi ku sanni mutum ne ina iya yin daidai ina kuskure haka ya faɗa ce ba wanda bai kuskure sai nuna sai wanda yake wannan kabari don da zai kuskure akwai wahayi shi kam ban da shi ba mutumin da zaka ce bai kuskure to wannan yana daga cikin abin da ya kamata mutane su fahimta aka ce maka maliku ya faɗi kaza to kada ka tsaya wai kai ci kenan maliku bai kuskure sai ya zama kenan mala'ika ko kuma annabi ko ba haka ba to idan mutum ba annabi bane dole ya kuskure to in ka dauke shi bai kuskure ba ka bai da shi ma'asumi in kuma ka dauke shi ya san da wannan hadisin da gangai ya saba to kaga laifi ne shi kuma wannan zai ga magana annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya faɗi wani abu da ba sabari magana annabi to mutum kuma zai tsaya da wannan imam ne a gaban kiyama cewa na ga magana annabi kana gadi na ganta da gangan na safa mata yanzu za mu yi shari'a da kai kuma ka bi ni akan wannan mu bayan ka ji abun da na faɗa an gane to duk wani mutum wanda ba annabi ba zai iya yin daidai zai iya yin kuskure kamar yadda shi imam malik din ya faɗa rahimahullahu da yadda mutum yake son annabi sallallahu alaihi wasallam bai kai imamu malik shi yasa ake kiran shi imamu darul hijira malai suka shi ko takalmi bai iya sawa a cikin garin madina saboda girmama annabi sallallahu alaihi wasallam tafiya bai taba yi ba tafiya ɗaya da aka samu a tarihinsa ya je aikin hajji kawai yana gama aikin hajji guduwa ya dawo ya mutu inda annabi yake sai sai ya mutu a wani wuri shi yasa duk hadisansa na muwadda imam malik in ka gani za ga hadisan mutanen madina ne ba hadisin mutanen sham ko masar ko wata kufa ko wani abu duk hadisansa na mutanen madina ne akwai malamai da yawa da ya kamata ya karbi hadisi a wurin su ta kufa su basra su bagadaza su sham su misira bai je ba saboda tsoron kada ya je ajalin yi a can inda ba annabi yake ba wannan kake tunani annabi zai faɗi magana ya ji ta kuma ya saba mata eh? zai yi wahala to abin da yake akwai hadisan da ya sani kenan yanzu da iza aka bididdige waɗannan hadisan sai ga dukkan su ko hadisan mutanen iraki ko siriya ko masar imam malik duk bai gansu ba shi yasa ya faɗi saɓanin wannan ya yi ishtihadi ce tun da mace ce namiji kuma akwai an sami sha'awar mace kuma ga yadda mace take to kada ya tsaya kusa da inda zai ma kalli wani abu ya tsaya ta kai an gane shi yasa ya wannan ishtihadi ya faɗi wannan maganar kuma annabi sallallahu alaihi wasallam mutum ya ijtihadi ya kuskure yana da me lada da kenan imam mali anan lada yake da shi ba za mu ce ya laifi ba ko yana da zunubi ba da ijtihadi ya inda babu nasti to sai ya samu kuskure nasti to shikenan yana da lada daya inda ya yi daidai da yadda hadisi ya faɗa haka ya faɗa to yanzu da lada guda biyu to har yanzu yana da lada kenan kuskure wanda ya bi shi akan wannan to shine yanzu mai zunubi an gane na'am dole ne mutane su fahimci irin wayannan al'amura don mutum ya kasance a kan basira a addininsa kada ya je ya wai maliku yake bi a gaban maliku yi maliku ce ba ni ba kai kuma ko ba ka ba kamar tuhuma ne ga shi malikun ko ga wani malami to shi yasa ba a so mutum ya abin da ake kira ta taqalidul a'ma mutum kullu ya dinga kawo nasti na hadisi ko na qur'ani ya dinga sa a gabansa sai ya ba wancan malamin uzuri bai ga wannan nasti ba kamar yadda ya faru ga malamin da ya rubuta muktasar khalil ya zo a wajen shi a mazhaban malikiya su sun ce ya halatta mutum ya keɓe juma'a kawai ya yi azumi bayan annan sallallahu alaihi ya hana ce ya halatta mu mutum yi azumin dahar rayuwarsa gaba daya a cikin muktasar khalil a babu azumi Su ce wajaza saumu daharin waqti sasu yawma juma'atin, jumu'atin wajaza kai eh, saumu dahari waqti sasu juma'atin bi saumi yi ta kawo abubuwa da wajaza wajaza da zo sai ya sauko kasa sai ke faɗi Allah ya ji ɗan imamu maliku bai ga hadisin sai bari Allah ya ji gan Imam Malik don bai ga hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ya hana cewa an hana mutu ya keɓe juma'a kawai da azumi wanda Buhari da Muslim sun ittifaqi kuma bai ga hadisin da ya nuna cewa annabi ya hana mutu ya yi azumi dahar sai ya kawo hadisan ce to tun da sun tabbata daga annabi to imam mali bai gansu ba Allah ya masa rahama amma ga daidai a muktasar kalil wannan da muke amfani da shi na rubutun hannu dinnan ka duba a a babin azumi za ga wayannan bayanan to mutum kullu ya zama a haka mai ba wani na gaba uzuri lokacin da ya saba maganan annabi sallallahu alaihi wasallam makalewa mazaba muke bi shikenan ko ga hadisi ya ce sam laisal amalu ala hadha wannan kuskure ne babba rashin sanin ma me ma ma'anan shi maliku din kuma me yake maliku yake da'awa akai an gane ko na'am na gani insha Allah za mu tsaya nan bari mu karasa wannan matsala da muka fara din ana so a tsaya mun ce a ina tsakiyar mace ta kan namiji hadisi na farko shine hadisin Anas bin Malik radiyallahu anhu ko a shahidtu inji abi ghalib al-khayyat yake faɗi shahidtu Anas bin Malik radiyallahu anhu na halarci Anas dan Malik mun san Anas wanda ya ma sallallahu alaihi wasallam hidima shekara goma e na halarci wata jana'iza da ana din shi ya zama yi sallah a wannan jana'izan faƙama inda ra'asihi sai ya tsaya kan wannan jana'izan namiji ne kenan wa fi riwayatin ra'asi sarir ta kan gadon wannan makaran inda aka ji mutumin falamma rafa'a utiya bi janazatin bi janazati imratin min quraish aw min al-ansar فقيل له يا أبا حمزة هذه جنازة فلانة ابنة فلان sai bayan an gama sallar namiji an ɗauke sai ga kuma wata gawa daga ce wannan gawa wanci tsiyar wane bayan da namiji ya tsaya a ina ta kai da aka kawo wata fasalla alaiha sai ya yi mata salla ko fasalli alaiha ka mata salla fasalla alaiha sai mata salla faƙama wasa da sai tsaya a tsakiyarta wasu riwayatin inda ajizatiha a nan ɗinta shine ajiza sai ya a daidai nan dinta ba nan ne tsakiyar mutum ba sai a nan wa alaiha na ashin akhbar tana da wani gado kore wato ji makaran kenan wafina al'ala bin ziyadin al'adari a cikinmu akwai wani mutum da ake kira ala bin ziyad babban mutum ne sananne ana kiran shi ziyad al'adari falamma ra'a ikhtilafa qiyamihi ala ar-rajuli wal mar'ati qala lokacin da ya ga sabanin yadda ana inda wani ne ba zai ma gane ba amma sabbai suna ko matabiyai in sahabi zai yi aiki suna sa ido su gaya zai yi sosai fiye da yadda yake tunani haka su ma sahabbai annabi zai yi aiki wani inda wani ne bai ma gane don a cikin riwaya za ka gance a tahiya annabi sallallahu alaihi yana yin motsa kafa wanda ga yatsu sa wasu daga cikin malamai sun ce ba wai motsa yatsun yake yi ba sa ido ne na sahabi kaza in ka tsaye da yatsan ka haka mutum ya kallo dole za ka ga yatsan tana mai kai gwada a gani sai ga tana rawa bai wato wannan sa ido ne suka kamar motsa ta yake yi to komi za ka ga suna sa ido su ga yadda annabi sallallahu alaihi wasallam to haka su ma tabi'in suka ga sahabi zai yi aiki sai su sa ido sosai yanzu wani ba zai iya ganewa a nan ya tsaya a wajen namiji ba ya tsaya a nan ga mace wani yana babu labari kwanaki wani farfesa ne yana cikin karantar da yaransa abin da ya shafi masu koyon likita na so ya ga yadda suke sa ido a abin da yake yi da gaske ne sai sai aka samu wata gawa shikenan sai ya zo ce to ya su biyo shi duk abin da ya yi su dinga yi ya zo ga ya buɗe ta ya taɓa nan ya taɓa nan sai ya sa yatsansa wannan a cikin duburan gawan ce duk abin da ya fasu kalla su yi ci suka ce to da ya sa ya sa wannan tsaye yana fito da ita sai ya yi haka <laughs> an gane eh yanzu wanda ya sa ido ya gane abin da wanda bai sa ido ba har yanzu bai gane <laughs> ya sa ce mm. <laughs> to da suka zo suka sa haka kawai sai suka haka haka sai gace ba sa sa ido a abin da yake yi an gane ya sa wannan ya lace wannan ba su gane ba sai suka wanda suka sa sai gane ba su harki kaga yanzu sa ido dukka ki ne wannan ake kiran shi dukka wajen bibiyan mutum to ba su da wato kaga wasu abubuwa da yawa sai su yi tashir ne kenan ba sa ido wani yana yi hankalinsa na waya wani hankalinsa na wani wuri to shi yasa amma wanda yake bin diddigi zai gane a ah, ai ba wannan ya wannan ya sa kuma ga wanda ya sa a baki eh <laughs> to su sabai ko kuma tabiyayin suka ga wani wanda ya ga annabi zai yi aiki haka suke to wannan bin sa ido ne sa ya gane wannan sai ke tambayansa da lokacin da ya ga yadda ana zai sabani wajen tsayuwan namiji da mace sai kara ya aba hamza ta ana kiransa aba hamza shi ana tsin haka za na rasulullah sallallahu alaihi ya koma haisu kumta haka annabi yake tsayawa yadda ka tsaya wa min almar'ati haisu kumta kamance ta inda ka tsaya ƙala na'am sai anan ce eh haka ne ƙala faltafata ilaina al'ala ala sai juya ya kalle mu in ihfazu ku haddace wannan ku riƙe, kun ga sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam kaga wasu ma ba su ma kula ba shi kawai ya kula sai ce musu sai ya tambaya don su ji sai ana ce haka annabi yake tsayawa shi ce to kun ji ko ku riƙe wannan sunna ce wannan imam abu dawud da tirmizi ya suka rawaito hadisi da ibn majah da hawi zuwa karshe mai littafi ke fari wannan hadisi yana da ruwayoyi daban-daban daban hadisi na biyu na karshe shine hadisin samurata bin jundubin qala صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وصلى على أم كعب ماتت وهي نفساء فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة عليها shine شنو حديثي نجي سمرة صحابي radiyallahu anhu yana da cin yaran sabai da ake kira sigaru sahaba shi samurata bin jundub din qala shi sallaitu khalfan nabi nayi salla bayan annabi wa sallah annabi yayi sallah akan wata mata da ake kiranta ummi kabin wanda ta mutu saboda haihuwa annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya tsaya zai mata sallah a tsakiyarta wannan abdulrazzaq da buhari da muslim da abu dawuda da nasa'i da tirmizi da ibn maja da ibn jaru da rahawi da baihaqi da yalisi da ahmad dukkan su rawaito wannan hadisi kaga hadisi ne wanda yake babu littafi da ba za ka samu hadisi ba wannan kuma shine wanda ya inganta ganin salasalawar sallallahu alaihi wasallam wadihu dalala ala sunnata ay yaqifa al-imam hidha'a wasat wannan hadisi ya nuna mana a fili sunna shine mai sallan jana'iza liman kenan ya tsaya a zakiyar mace huwa bi ma'ana hadisu anas inda ajizatiha bal hadha bima yaziduhu wuduhan fa innahu asrahu fi ad-dalalati ala al-murad min hadisi samura ce wancan ma'ana na anas bayani akan hadisin samuratu bin jundubin radiyallahu anhu yin shine matsalan da za mu kwana akai insha Allah a sati mai zuwa sai mu tsaya mu fara yanzu an gama in an tsaya kenan sai me sai kabbara to inda za a tashi kenan a sati mai zuwa na'am